a ci gaba da karatun littafin al'irshadu ila sahihi al'itiqad والرد على أهل الشرك da لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد Abdullahi الفوزان Allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi in ba manta ba malin yana kan yi mana bayanai ne a gaban da ya ce manhajul jahmiyya wa talamidihim fi asma'illahi wa sifatihi irin manhajin da jahamawa da almajiransu daga cikin batattu suke bi dangane da sunayen Allah madaukin sarki da kuma siffofin shi in ba manta ba malam yana kan yi mana bayanai ne dangane da zancen da ibnul qayyim yayi a cikin littafin shi zadul mi'ad a inda malamin ya bayyana mana irin wuce gona da irin da jahamawa mu'tazila asha'ira maturidiya da sauran karkatattu suke bi wajen fassarawa da kuma imani da sunaye da sufofi na Allah subhanahu wa har ya kai ga al'imam ibn al-qayyim yana cewa wa man zanna bihi annahu laysa fawqa samawatihi duk mutumin da ya zace cewa wai Allah madaukakin sarki ba wai yana saman samman shi ba ne jama'a Allah maɗaukin sarki ba a cikin sama yake ba Allah yana saman sammai ne kun gane wannan da kyau ku sama ba za ta iya ɗaukan Allah ba Allah yana sama da ita ne ala sannan Allah yana saman al'arshin shi ba wai yana zaune ne ɗamfare da al'arshin ba shi yasa sai ce ba'inan an min khalqihi Allah yayi nisa da halittan shi al'arshi halittan Allah ne sammai halittan Allah ne halittun da ke cikin sammai dukkanin su halittun Allah ne to Allah madaukin sarki yayi nesa da su can can to duk mutumin da ya zaci cewa Allah madaukin sarki ba a sama yake ba ya ƙudurce ɗaya daga cikin aƙirin ‘yan bid'a da ke cewa wai Allah maɗaukin sarki yana ko'ina kuma gano wannan da kyau ku to za ka ji abin da shekul islam ibn al-qayyim zai faɗi a kan shi ya ce wa anna nisbata zatihi ta'ala ila arshihi ka ha ila asfalis safilina ai danganta cewa zatin Allah maɗaukin sarki zuwa ga al'arshin shi to ɗaya ne da danganta Allah maɗaukin sarki zuwa ƙasan bakwai ai don ka ce Allah na sama a tunanin irin waɗannan karkatattun bai hana kuma Allah maɗaukin sarki ya kasance a ƙasa Wa'ilal ilal amkinatin lati yurghabu an zikriha da kuma wasu abubuwa waɗanda ma ake ƙyamatan ambatansu za a iya danganta Allah maɗaukin sarki hatta zuwa ga wajensu wa annahu asfala kama annahu a'ala masu cewa ai Allah madaukin sarki yo ai yana ƙasa kaman yanda ma yake sama shine cewa Allah yana ko'ina mala ya ce faƙarar zanna bihi akbaha dhann haƙiƙa mai irin wannan zato yayin mummunan zato ga Allah madaukin sarki wa aswa'ahu kuma yayi zato wanda ba a taɓa samun mummunan zato irin shi ba jama'a cin mutuncin Allah ne ka ce Allah maɗaukin sarki yana ko'ina kamar yadda malam zai bayyana mana rashin sanin tauhidi ne kwata-kwata mutum ya zaci cewa Allah maɗaukin sarki ba a sama yake ba duk da cewa shi Allah ya ce yana sama jama'a mun gano wannan da kyau ko ayoyi na alkur'ani sun tabbatar da wannan ba aya cikin alkur'ani ko ƙwaya ɗaya wanda wannan aya ta ce Allah madaukin sarki yana ko'ina ko kwaya ɗaya babu babu hadisi ingantacce daga annabi ko kwaya ɗaya wanda wannan hadisi ya ce Allah madaukin sarki yana ko sannan kuma babu wani zance cikin zantattukan malaman fikihu waɗanda ake koyan addini a cikinsa a wannan ƙasa namu ko ɗaya da ya ce Allah maɗaukin sarki yana ko'ina in ku akwai to kul hatu burhanakum in kuntum sadiki jama'a muna gano wannan da kyau ku in ka kawo aya ka ce gashi za mu tambaye ka shi wanda aka saukar ma ayan ya fassara kai aka saukar maka da ita Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahu babu wani annabi cikin annabawa da Allah ya aiko ga wata al'umma ko ga wata alƙarya face sai ya zama yana magana ne da lahajan waɗannan al'umman domin ya iya masu bayanin da za su gane kuma in ka ce ga aya kaza to muna neman wata aya ‘yar uwarta da za ta goyi bayan fassarar da ka yi jama kuna gane wannan da kyau ku shi yasa ku riƙa yi masa ƙaidi da cewa ku fassara mana alƙur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai domin su ne Allah ya yarda da imaninsu ya ce amanar rasulu annabin ya yi imani bima unzila ilaihi da duk abin da aka saukar mashi mun gano wannan da kyau ku sai ce me wal mu'minuna saban nan da ke tare da shi su ma sun yi imani da Allah da ni da kai ko muna fatan ne Allah ya karbi imaninmu mu ya sanya mu cikin ulaika humul mu'minuna haqqan to in muna son Allah ya karbi imaninmu to sai mun bi abin da sahabban nan suka yi shi yasa ma yace fa in amanu bi misli ma amantum bihi idan su waɗannan sun yi imani da irin imanin da waɗancan suka yi sai ce faqadihi dau, to sun shiru shi yasa in kana fatan Allah ya karbi imanin ka irin imanin sahabbai to ga hanya shine in kaga aya ko ga hadisi ingantacce kakka fassara da tunaninka kakka fassara da fahimtanka nemo fassara da tunanin annabi da sahabbai ka fassara da shi Sau da su ne ‘yan uwanmu da suka rigaye mu da imani su ne waɗanda suke raye alƙur'anin yake sauka su ne suka ji alƙur'anin da fassarar shi da ɗumi-ɗumin shi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to ko fahimtansu da shiryansu ita ce wacce Allah madaukin sarki yake so sannan kuma ya yarda da ita Allah madaukin sarki ya shiryar da mu mala yace intaha kalamuhu rahimahullah iyakan bayanin ibn al-qayyim kenan a cikin littafin zadul mi'ad a juz'i na uku shafi na 231 da shafi na 232 Allah madaukin sarki ya saka mishi da alkhairi malam ya ce wa huwa ya anibihi ai waɗannan bayanai masu tsayin gaske wanda al'imam ibn al-qayyim ya yi mana su abin da yake nufi dai da waɗannan bayanai cewa ula'ikan lazina na fau ma asbata hullahu li nafsihi kaga waɗannan mutanen da ke kore ma Allah abin da shi Allah ya tabbatar ma shi min sifat na siffofin cika da bunƙasa misali Allah ya ce arrahmanu alal arshi stawa Allah mai rahama ya daidaita kan al'arshi sai wani ya ce maka ai ba daidaita ba ne ai arrahmanu istaula alal arshi ai Allah maɗaukin sarki ya mamaye al'arshi ne wannan istawa bi ma'ana istaula kuna gane wannan da kyau ko sai a ce ya mamaye e to kalmar mamaya duk wanda ya ji ta ya san wanda ya mamaye wani abu asali a farko abun ba nashi bane yanzu kenan a bisa imanin ku ku da kuke ce ma istawa istaula kuna nufin al'arshi na wani ne a da Allah maɗaukin sarki ya zo ya fi ƙarfin shi ya kwace ko kome jama'a kuna gane wannan da kyau ko wannan muguwar fassara ne wanda 'yan bid'a suke saboda su karkatar da ma'anan alkur'ani in ka nuna masu cewa ai a cikin alkur'ani istawa ya zo ne da ma'ana iri uku ko dai ya zo ya yi ta'addi da ila ko ta'addi da ala ko ya zama mujarradi babu ila babu ala kowane da ma'anan shi in ya zo ce istawa alal arshi kamar yadda Allah ya bayyana haka a wajeje guda bakwai a cikin alkur'ani mun gano wannan da kyau ko haka ya faɗa tiryan tiryan guda bakwai istawa alal arshi istawa alal arshi ka fara lissafi a cikin suratul araf cikin suratu yunus cikin suratu ar-ra'd ko da cikin suratu taha cikin suratu sajada da kuma cikin suratul hadid mun gane wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya faɗi har waje shida cewa istawa to wannan daidaita ne akan abu Allah ya daidaita akan al'arshi sai kuma aka samu wasu awoyi da yawa sun zo sun goyi bayan wannan a amintun man fis sama ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib ta'ruju al-mala'ikatu war-ruhu ilayhi wa huwa al-qahiru ibadihi wa ni mutum jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah ya tabbatar da yana sama to in ya ta'addi da ala kenan in kuma ya ta'addi da ila wannan nufani ne ina fata sun mastawa ila sama bayan da ya gama halitta ƙasa sai kuma ya tinkari sama ko mun gane wannan da kyau ko in ko ya zama babu ila babu ala sai ya zama cika ne lamma balaga ashiddahu sai ce ne wastawa atinahu hukman wa ilma shi kuma wannan cika ne shi sa jama'an annabi in kun san kun yi fatawa a baya sai ko gane fatawanku ta zan kuskure saboda ta yi karo da manufan Allah da annabi ku to fili ku bayyana ma al'umman annabi cewa kun yi kuskure wannan girman ku ba zai zube ba amma ku tsaya kuna kara ƙarya wannan shi zai barar muku da girma shine mala yake cewa abin da ibnul qayyim yake nufi anan shine waɗannan da ke ƙoƙarin korewa Allah maɗaukin sarki abin da shi Allah ya tabbatar ma shi na siffan cika su wane ne waɗannan mutane masu wannan karambanin sai ce minal jahamiyya daga cikin jahamawa wal mu'tazila da kuma mu'tazila wal asha'ira da kuma ash'ara asha'ira ne waɗannan masu alwujudu wal ƙidamu, wal baqa'u wal mukhalafatu da waɗannan badan da ke cikin waɗannan littattafai irin sa hayatul islam irin su idaatu dujinna irin su Ibrahimu laqani da sauran littattafan ata wanda aka rubuta su suke ɗauke da bamabamai da ke lalata tauhidin annabawa to ka aje su gefe su ne masu murɗe ma Allah maɗaukin sarki abin da ya tabbatar ma kanshi Allah zai ce yana da hannu sai ce ba hannu ake nufi ba ƙarfi ake nufi ba hannu ake nufi ba ni'ima ake nufi waje a ka wal malaku saffan saffa sai ce ai ni'iman ubangijinka zai zo tare da mala'iku sahu sahu ji ƙarya Allah ya ce zai zo ka ce kuma wai ni'iman shi a ina ne Allah bai san ni'ima ba ne? jama'a mun gano wannan Yau ma yuk shafu an saqin ranar da za a yi Allah zai yaye ƙaurin shi sai ce ba kori ake nufi ba jama kuna fahimtar wannan karambani kara ce Allah na da ido kara ce Allah na da kaza kara ce Allah yana magana kar ce za a ga Allah a lahira kar a ce kar a ce kar a ce ga sunan iri-iri kuma shi Allah ya ce ma kan shi shi ne ce irin waɗannan da ke ƙoƙarin Allah ya ce yana da kaza su kuma su ce bai da kaza daga cikin mu'tazila asha'ira Jahamiyya, malin sai yace wa ma'alumun abu ne sananne anna man nafa alillahi sifatin kamal duk mutumin da ya kore wa Allah madaukin sarki siffofi cikakku faqada asbata lahu adadaha haqiqa ya tabbatar ma Allah kishiyan wannan kenan in ka ce Allah bai da kaza to yana da kishiyan kenan ko mun gano wannan in ka ce yana da kaza to bai da kishiyan kenan mun gano wannan da kyau ko in ka ce la ta'khudhu sinatun wala naw Allah bai lantana bacci to ka nuna Allah madaukin sarki bai bacci kwata kwata kenan ya kore maka shi wannan jama'a kuna gano wannan da kyau ko to shine sai ya ce min sifatin naqasi sun tabbatar ma Allah siffa na naqasa kenan ta'ala amma ya ƙulu na uluwan kabira Allah ya ɗaukaka Allah ya bunƙasa Allah ya fi ƙarfin abin da azzalimai suke faɗa mai na mugayen siffofi ɗaukaka mai girman gaske in Allah ya ce yana da kaza zaman ka lafiya ka ce yana da shi kai shiru kawai su abin da ke damun su malam zai zo maka bayani a nan in Allah ya ce yana da kaza sai su duba ɗan adam yana da kaza sai a ce ai tarayya wajen suna bai nuna cewa abin iri ɗaya ne Allah fa yana cewa yana da hannu tajri bi la yana da ido Allah yana magana Allah yana kaza kuma a lokaci ɗaya fa yana ce maka laysa ka mislihi shay'un in ka ji ya ce yana da kaza ba wani abu kuma irin shi kenan hannun Allah ba irin hannunka bane jama kuna gane wannan da kyau ko shi sa al'amarin tauhidi sai an karantar da mutane a hankali malai sun mai yalzimu min haza an yakuna ha'ula'i dhullal a'lama billahi wa ma yastahiquhu min Allah malai sannan maganan da waɗancan suke faɗi zai iya lazumta cewa su dinnan duk da su batattu su masu kore ma Allah siffan da ya tabbatar ma kanshi su dinnan a'lama billahi wa ma yastahiquhu min Allah sun fi Allah sanin Allah shi da kanshi kuma sun fi Allah sanin abin da ya dace da shi ku fahimci wannan jimlan da kyau da Allah ya ce yana da hannu Allah ya ce yana saukowa ɗaya bisa uku na ƙarshen dare sai ce to in ya saukowa ya ban ma'arshin yanzu Allah in ya sauko ai daren Najeriya daban da daren Ghana ai daren kaza daban da daren kaza Allah ce fala tadribu lillahi al amsa domin laysa ka mislihi shay'un kai ne in ka zo nan to ba ka a can shi Allah maɗaukakin sarki yana sama amma abin da ake a ko ina yana sanar da shi mulkin shi ba irin naka bane to irin waɗannan fatattun inji malam da suke kokarin murɗe ma Allah madaukakin sarki siffofi da ya siffanta kanshi da su yace to a nasu tunanin sun fi Allah sanin kanshi kuma sun fi Allah sanin abin da ya dace da shi shi yasa idan Allah ya ce yana da kaza sai su ce kul baka da shi Allah bai da kaza sai su ce kaza yake da shi kenan sun fi shi sanin kan shi sun fi shi sanin abin da ya dace da shi shi yasa suke irin waɗannan karambanin da ba a sa su ba kuma karambanin da ma anzalallahu biha min sultanin Allah bai saukar da wani dalili a cikin alkur'ani ko ya bayyana ma annabi a cikin ingantattun hadisai ya mutane bayaninsu ba malai ya ce li annahum nafau anhu ma asbatahu li nafsihi saboda su dinnan sun kore ma Allah abin da ya tabbatar ma kanshi wa za'amu annahu la yaliqu bihi suka riya suka rika riya cewa wai waɗannan abubuwan da suke ƙoƙarin tsabtace Allah daga gare su wai ba su dace da Allah ba wa ayi dalalin bala ya ce wai wani irin bata ne wannan a'zamu min haza yanzu akwai wata batan da ta wuce wannan wa ayi jur'atin ala shin akwai wani wuce gona da iri da karfin halin da aka taba ma Allah a'zamu min haza ya jur'a sama da irin wannan karfin halin Allah ya ce yana da kaza Allah ya ce shine mai kaza Allah ya ce kaza tubban shi ne wani sai ya ce sam ba haka bane kuma ya ta kokarin batar da al'umman annabi yana nuna masa wancan yanzu kalli yadda yan bid'a suka ɗauri ɗan mara suka gam su ba sai dace Allah na sama ba ba sai dace Allah na kan al'arshi ba ba sai dace Allah yana sakowa ɗaya bisa uku na ƙarshen dare ba ba sai dace Allah na da kaza ba suka ce ikon Allah shi kuma cikin alkur'ani Allah ya faɗa haka da ku da Allah wa ya fi wani sani in ka ce Allah na kan al'arshi sai ce wai yi ma Allah waje suna zargin ga kai ma Allah waje a bisa abin da ya faɗa ma kanshi su kuma sai ce yana ko'ina su kuma sun ma'alla waje ba iyaka da kai da kai waje ɗaya da wanda ya waje ba iyaka wane ne ya fi ɓata kai ba za ka yi buɗe alkur'ani ka ce ga aya za ka yi buɗe hadisan annabi da isnadi ingantattu ka ce ga hadisi shi ko bai iyawa in ko zai iya sai dai dai tara ɓatattu ‘yan uwan shi a dandalin maulidi ya masa ƙarya ina fata mun gano wannan da kyau wallahi sai dai nan Allah madaukin sarki ya sa mu dace shi yasa waɗannan mutanen da za ku ji suna faɗin maganganu irin wannan su ne fa jahamiyya ba su ne mu'tazila su ne asha'iran nan su ne waɗannan wani ɗauka yake to ai ba su a Najeriya ga su nan da watan azumi zaka ji an sa su a gidan rediyo suna zagin Allah kuna gane wannan da kyau ko Allah ya bayani bayanin shi yayi nan su kuma zo su yi bayanin su bayanin su ya kalla nan aya za a ja amma kafin a kai karshen ta an sassare ta sai ka ana raba alkur'ani wannan ayoyin na annabawa ne wannan na waliyai ne wannan na kaza ne annabi ne da ya karanta da ayin ya ce haka jama'a mun gano wannan da kyau ita sotul kafi ko suran waliyai ne duk wanda ya ce hijar ko zirkal nain waliyi ne wannan ya zama kafi saboda ya naƙasa darajarsu kamar kai ne zai ga shugaban ƙasa ya zo ka ce barka dai kansala. ai tuni wani dogari zai shaɗe ka saboda ka ci mutuncin shugaban ƙasa ka kalle shi ka ce ne kansila ai a cikin al'umma kansala ba ƙaramin mutum ba ne amma bin nisbat ila shugaban ƙasa kansala ƙasƙantacce ne haka ne ko ba haka ba ne to haka kalli annabi manzo ka ce mashi wali ka ci mutuncin shi Allah shi ya yi malam sai yake cewa wa yalzamu min zalika aidan har ila yau abinda maganin su ke lazimtawa, an yakunu a'lama billahi wai suna son su nuna sun fi sanin Allah min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sama da manzon Allah so suke su nuna cewa sun fi annabi sanin Allah لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أثبت لله هذه الصفات صور الشي كنشي النبي تبتر مع الله وأن نسكوفين سيكا جينا والذي نفس والذي نفس محمد بيده سيكا جينا مجاريا أين الله تشي في السماء تشي ومن أنا تشي أنت رسول الله تشي اعتقها فإنها مؤمنة حديثي إن muslim مسلم يرويتوش sai ka ji annabi yana cewa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama wane da ko man fis sama Allah ina fatan mun gano wannan da kyau da aka tashi za isra'i da mi'raji da annabi sama ga kai shi ko ko ina in ka tashi za ka yi addu'a ina yake daga hannunka saboda wanda kake roƙo yana ina sai kuma wani ruɗaɗɗe ya tsaya gaban ka sai ce maka yana ko ina kuma shi ma inda zai ce sallu ala nabi ina zai daga hannun taro aka ya fada mai martaba sarkin Kano in tuna muku in ka manta ‘yan bida suka kai ƙaran Sheik Jafar Mahmud Adam cewa wai ya ce Allah yana sama su kuma suka yi naɗi suka tafi shi kuma shi da mutum ɗaya na yin raka shi shi da malu Abdullahi suka tafi da aka je aka ce ana zuwa aka zauna sai aka ce a bude taro da addu'a da su ‘yan bid'an da suka kai ƙarar da shi wanda kai ƙarar da fadawa da shi kanshi san kanan sai kowa ya daga hannu sama don ana roƙon wa don yana ina ana gama sai shi doron ka ne na baka lafiya sai suka to rashin kunyanku an kira shi za a yi zama kuma ya ce zai tafi to ranka ya dade ni an gayyace ni ne an ce za a yi magana da ni in kawo dalili a kan abin da na faɗa na aƙida ta da ke cewa Allah na sama su kuma ga su sun ce Allah na ko'ina kuma an tashi za a yi taro an roƙi Allah na ga kowa ɗaga hannu sama ashe kowa ya yarda tun daga daidai nan sarki shi ma ya gane lallai Allah na sama aka ce to lallai dai ka kawo dalilai ya tashi ya fara ruwan ayoyi da hadisai inda yake shiga ba ne yake fita ba sarkin fara ya ce ɗan da ka tasa kawo nasu dalilan lokaci zai kure ya ce ah, ai shi ba wai yana kawo dalilai ba ne yana shimfiɗa ne da sharan fage yana son ya gabatar da malamin shi ne Abdulwahab don shi zai jawabi wajen jawabin awa guda fa wai shi gaba ɗaya ma ba dalili yake kawo irin kun ci malamin nan ne kaɗan mike kana ɗan gabatar da shi wai yana gabatar da malamin shi ne ya yi bayanin da kowa ya gamsu a fadin su ma kansu batattun sun gamsu waje hadu biha wasu taikanat a an kusurum zulman wa uluwa kuma gani ya kashe ce to da ya ɗan saurara ko kawo dalili sai suka ce ba su shirya shi ne sai kashe ce to ku dai ɗin nan amma dai allah ya tsine maku albarka wannan tsino ne take bin su har yanzu allah shi kiyaye malam sai yake cewa la'anna anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda annabin Allah asbata lillahi hazihi sifat ya tabbatar ma Allah waɗannan sifofin wahum nafauha su kuma sun kore ma Allah wa sai suka ce inna la taliqu billahi wai waɗannan sifofin ba su dace da Allah ba sai su kar a ce Allah yana da hannu wa ayyu dalalin a'zamu min hadha dalal mala yace to wani bata ne fa wannan batan muni law kanu yaqilu ina da suna da hankali ko mun gano wannan da kyau ko da suna da hankali da tunani da hangen nesa za su gane babu batan da kadaran mu wannan batan muni babu mala yace fa kaifa yakunu ha'ula'il juhal ad-dullal ta yaya za a ce waɗannan jahilai batattu a'lamu billahi min nafsi a ce su suka fi Allah sanin kanshi Allah ya ce yana da kaza kana karantawa Qur'ani sai ka Allah ya ce yana da shi kana karantawa hadisi sai ka ji annabi ya tabbatar ma Allah su kuma sai ce a'a sai su murde ma'anan mali ce ta'ala Allahu amma yaquluna Allah ya fi karfin abin da suke faɗi wallahu ta'ala yaqul alhali ko ga ma shi Allah cewa yake ya alamu ma bihim wa ma khalfahu Allah yana sane da duk abin da ke gaba gare su ma'ana tun daga nan har tashin kiyama Allah ya sani sannan abin da suka gabatar na ayyukan alkhairai Allah madaukin sarki gaba daya yana sane da shi ko mun gano wannan da kyau ko wa ma khalfahum sannan Allah yana sane da duk abin da yake baya gare su ko kun fahimci wannan da kyau ko ma'ana duk abin da aka yi tun daga farkon duniya har san da suke Allah ya sani haka abin da suka jinkirtar ma ba su yi aiki da shi ba Allah maɗaukin sarki yana sane da shi sannan sai ce wala yuhiquna bihi ilma su dinnan ba su isa su kewaye sani ga Allah maɗaukin sarki ba Allah ya san abin da su ɗin nan ba su sani ba Allah maɗaukin sarki ya samu dace jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to shi ne sai mala yake cewa wala ahada min halki a'lamu billahi babu wani cikin halittu gaba ɗaya wanda ya fi Allah madaukin sarki sanin kanshi wa ma yasta hekuhu ko ya fi Allah sanin abin da ya dace da Allah wa ma yaliqu bihi ko abin da ke da alaka da Allah min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama irin yanda shi annabi ya sani hukucin da annabi ya fi ka sanin Allah sai ya faɗa ko sai ka yadda da wannan tunda annabi ya zauna da sabe yake gaya masa abin da ke da alaka da Allah ba su taɓa ce mashi to yaya ba sai suka yadda suka yi imani da irin abin da shi ɗin annabi ya fahimta amma sai ga wani ya zo kawai sai ce a kar a ce kaza kazan nan ba haka yake ba Allah ya sauwaka mala yace innal ladhi ja'ala al jahamiyya wa atba'ahum ala nafai sifatillahi azza wa jalla ai abin da ya jama jahamawa wannan ata na kore ma Allah madaukin sarki siffofin shi huwa jahaluhum billahi na farko shine jahiltansu ga Allah ba san Allah ba su jahilai ne dangane da Allah wasu afhamihim da kuma mummunan fahimtar da suke da shi ga su jahilai ba san Allah ba na biyu mummunan fahimta wanda ya kai su ya baro su haisu zannu annahu yalzamu min isbati hadhihi sifat ta yanda suka zaci wai ai zai lazimce su muddin suka tabbatar da waɗannan siffofi da suke jin Allah da annabi suna tabbatar da su allati asbata Allahu li nafsihi irin waɗannan siffofi da Allah madaukin sarki karma shi wa asbataha lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma irin waɗannan siffofi da annabi yake tabbatar ma Allah min minha tashbihu sai ce to ai in aka ce dan Allah na da hannu to sai su ga dan adam da hannu sai ce to ai kamanta Allah da wa da dan adam sai ce shi Allah bai da hannu sai ce kaga jahilci ba ku san Allah ba kaga mummunan fahimta ba ku san Allah ba ai tarayya wajen suna bai lazimta tarayya wajen ma'ana kuma yana gaya muku laisa ka mislihi shay'un Allah shi kiyaye mala yace li annahum yuriduna hadhihi sifat saboda su dinnan suna nufin waɗannan sifofi, ko ko li annahum yarawna hadhihi sifat saboda suna ganin waɗannan sifofi, fil makhluqina ga Allah Allah na da ido sai kuma su ga dan adam da ido Ko mun gano wannan sai ce ta za mu siffanta Allah da abin da ɗan ada yake da shi wa tsarkake Allah a ce Allah bai da wannan abu kaga jahilci kaga mummunan zato malai ce wala yufarriquna baina sifatil khaliq ba sa iya tantance siffofin mahalici wa sifatil makhluq da kuma siffan wanda aka halitta walam yafhamu ba su fahimci min sifatil khaliq dangane da siffofin mahalici illa ma fahimu min sifatil na sai ga irin abin da suke gani kuma suka fahimta na siffofin ababen halitta walam alamu anna sifatin khaliqi san cewa siffar mahalici subhanahu wanda tsarki ya tabbata gare shi ta khussuhu wannan siffan ta keɓanci Allah ne shi kaɗai wa liƙu bihi kuma ta dace da shi shi kaɗai ba ne wa sifatin makhluqina so kuma siffan bayin da Allah ya halitta ta khussuhum ta keɓance su ne su kaɗai wa taliqu bihim kuma ta dace da su ina ba ta mun gano wannan da kyau ba su da kamanceceniya a kusa ko a nesa dangane da siffofin da Allah da annabi suke tabbatar ma Allah Malai ce wala tashabuha baina sifatil khaliqi babu kamanceceniya kwata-kwata a tsakanin siffan mahalici wa sifatil makhluq da kuma siffan wanda aka halitta kama annahu la tashabuha baina zatil khaliqi kaman yanda babu kamanceceniya tsakanin zatin shi mahalicin wa zawatil makhluqin da kuma zati na su waɗanda aka halitta kama ƙala ta'ala kama yadda Allah ya ce laisa ka mislihi shay'un babu wani abu irin Allah wa huwa sami'ul basir jama'a kalli jahilcin mutanen nan Allah yana cewa a lokaci ɗaya babu wani abu wanda ya kama da shi kuma a doron wannan ayan sai ce wa huwa sami'u kenan ka fahimci jin Allah ba fa irin jinka bane wa basiru ganin Allah ba irin ganin ka bane kina aka ce hannun Allah yana maka ishara hannun ba ba irin hannunka bane in an ce Allah yana zuwa zuwan ba irin zuwan ka bane in an ce Allah yana sauka ka gane saukan ba irin saukan ka bane in an ce Allah ya daidaita daidaitan ba irin daidaitan ka bane duk abin da aka danganta ma Allah ba fa irin naka bane domin a doran aya ce laysa ka mislihi shay'un nan take kuma sai ce huwa samiul basir amma saboda jahilci saboda mummunan fahimta kuma an ka sami irinsu fa sai ka ji saboda kara gaɗe sai sun da sun fi kowa ma sani sun fi kowa ilimi duk wanda ba su ba ma sai ce mai bai fahimta Allah shi kiyaye mahala ya ce fa'asbata li nafsihi sam'a wal basra sai ka ga Allah maɗaukin sarki ya tabbatar ma kan shi, siffa na ji da siffa na gani Wana fa an hubu sha ba'atal ashiya nan take kuma ya kore ma kanshi kamanceceniya da koma menene fadalla zalika ala anna isbata sifat wannan sai nuna mana tabbatar da siffofi la yalzumu minhu al-mushabaha bi tabbatar da cewa sai an samu kamanceceniya bainal khaliqi wal makhluqi tsakanin Allah mahalici da kuma bayan shi da ya halitta ce Allah na da kaza kawo kuma ga wani dan adam na da kaza ba irin wannan bane da aka ce wa huwal ganiyyun hamid ai kuma sai a ce wa na ganiyyi ne ginin shi irin ginin Allah ne ba irin shi bane irhamu man fil ardi ashe kullun kuna da siffa ta rahmaniyya? sai ce yarhamukum man fis sama Allah na da irin wannan siffar irin rahaman ka da na Allah iri ɗaya ne wa huwa aziz ana ce ma Allah al-aziz sannan kuma an ce imra'atul azizi wannan izzan na Allah da izzan wancan iri ɗaya ne jama muna gane wannan da kyau ko to amma saboda jahilcin da malam ya faɗi su waɗancan jahamiyya da almajiransu da kuma mummunan fahimta da mugun zaton da suke ma Allah shi ya kai su zuwa ga murɗe kofin Allah maɗaukin sarki da ba su gurguwan fahimtar da ba shi ake son su fahimci waɗannan nasoshi da shi ba Allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu mala yace wa hadha huwa al alladhi sara alaihi ahlus sunnati wal jamaa asali na tabbatar ma Allah siffan da ya tabbatar ma kan shi, ko annabin shi ya tabbatar mashi ba tare da tawili ko murɗe ma'ana ko korewa da fassara su da mummunan bayani ba fi isbati asma'illahi wa sifati wajen tabbatar da sunaye da siffofin Allah wannan shine addinin ahlus sunna wal jama'a wa asbatu ma asbatahu li nafsihi bila tamthil sai suka tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar ma kanshi ba tare da misaltawa ko kamantawa ba wa nazzahuhu ko amma nazzaha nafsahu anhu bila ta'tilin sannan kuma suke tsarkake Allah maɗaukin sarki dangane da abubuwan jama'a mun gane wannan da kyau ko wannan shine aqidan ahlus sunna wal jama'a dangane da abin da ya shafi sunaye da sufofi na Allah maɗaukin sarki tabbatar ma Allah maɗaukin sarki abin da ya tabbatar ma kanshi sannan kuma kore mai abin da ya kore makan shi ina fatan mun gano wannan da kyau malam sai yake cewa ammal jahamiyatu wa talamizuhu amma su jahamawa da almajiransu min almu'tazilati wal asha'ira daga cikin mu'tazila da asha'ira fa innahum banu mazhabahum waɗannan batattu sun gina mazhabinsu ne ala aslin batilin a bisa wani lalataccen asali wani ginshiki husashe, Asalohu min indi anfusihim sun gina wannan harsashi ne sun tsara wannan abin da suke gudanuwa a kan shi ne a bisa karan kansu ba shiryarwan Allah da annabi ba Malam ya ce wa huwa anna isbata hazi sifat abinda suka tabbatar ma kansu shine muddin suka tabbatar ma Allah waɗannan sufofi yaqtadi tashbiha to wannan zai nuna cewa sun kamanta Allah da wani wa yalzumu hiyalan nususil warida bi zalika ahadu amrihim amrayni indahu kauda waɗannan nasoshi da ke tabbatar da sufofin Allah maɗaukin sarki tabbataccen al'amari ne ɗayan biyu a wajensu in ma ta'awiluha an zahiriha ko dai su murɗe ma'anan shi su karkatar da zahirin shi wa in ma tafwiduha ma'a tiqadi zahira ha gairu muradin ko kuma su yi watsi da abin gaba ɗaya amma tare da ƙudurta cewa zahirin abin da kaji ayan ko hadisin yana siffanta Allah da shi ko ba haka Allah yake nufi ba in sun yi sun yi si tawilin abin ya yiwuwa sai ce to a shi hannun to amma kuma ba zahirin abin da aka faɗi ne abin da Allah yake nufi ko annabi ba in an ce to me ake nufi sai ce ba wanda ya sani wannan yana daga cikin mota mutashabihi mala ce wani haza ya kula nazimu aqidatihim da da wannan ne mawaƙin a su yake cewa kullu nafsin aw tashbiha awwilhu aw fawwid wa rum tanziha tanzi mun gane wannan da kyau ko suka murde kawai suka watsi mun yi bayanin wannan tuka a karatukan mu na baya akalla mala ya kawo mana wannan baiti a wannan gaba akalla na uku kenan Allah ya sa mu dace mala ce subhanaka rabbi amma yaqulu adh-dhalimuna wal jahiduna uluwan kabira sarki ya tabbata ga ubangijinmu akan abubuwan da waɗannan azzalimai masu musun sunayenka da siffofinka suke faɗi mala ya ce wa kada ajaran allahul haƙƙa ala lissanin nazimi haisu ƙala da farko kai ka ce allah maɗaukin sarki ya nufi tabbatar da gaskiya ne a bisa harshen wannan mawaƙi a inda yake cewa kulli nafsin auhamat tashbiha duk wani nafsi wanda yake son ya kama da siffanta siffan Allah da sautin shi mun gano wannan to kamata ya sai ce ka tabbatar da shi kaman yanda ka je ba tare da tamsili ko kaza ko kaza ba a sai ce awwilhu ka murde ma'anan aw fawid ko kuma ka ce ba wanda ya san ma'anan shi wa rum tanziha kai ne ka tsargake Allah ka ce Allah bai da wannan siffa malai ce fa bayyana anna mazhabuhum mabniyun alal wahami wannan ya nuna cewa mazabin yan bid'a ya gini ne kan rudu la alal haƙiƙa ba wai ya gini ne a bisa haƙiƙanin gaskiyan yanda zance yake ba li'annahum tawahhamu anna hadhihi nusus saboda sun kidime akan cewa waɗannan nassoshi taqtadi tashbih suna hukunta kamanceceniya da Allah da bayan shi farahu yu'awwilunaha sai suka waye gari suna murɗe ma'anansu mala ya ce wahalar wahamu ya lahi to aridu bihi sus. shin mutum in ya kiɗi ne ya ruɗe hankalin shi ya bar jikin shi sai ya ce wai da wannan kiɗimamman tunani nashi ne zai fuskanci alkur'ani yana naƙada shi wa tabni alaihi aqida da wannan shirme na mutum ne kuma zai koma yana gina a kai? innal wahama mala yace ka sani ruɗu da mutum ke samun kanshi a darajatin min adh mafi ƙarancin matsayin da za zaka bashi shine ka ce zato kawai wallahu ta'ala ya kula fi dhanni yoga Allah maɗaukin sarki yana faɗi dangane da zato yace inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a ai zato baya gin baya ta da komi in ana neman gaskiya misali su suna zaton Allah ya ce yana da hannu to su a zaton su hannu irin na dan adam wannan cin da ba taba ganin Allah ba haka ne to abin da za a ce mafi karancin rudin da suka shiga suna zaton hannun irin na dan adam ne sai a ce a inna dhanna la yughni min alhaki shai'a. wannan abin da suke nufi ba haka bane wannan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koro shi kuma annabi cewa yake azzannu akzabul hadis kaga zato shine zance mafi ƙarya ina fatan mun gano wannan da kyau malai ce wannan hadisi bukhari da muslim suka ruwaito shi al-imam al-bukhari ya fitar da shi a littafin aure a babi na 45 a lamba na 2143 mun gano wannan da kyau ko muslim a juz'i na tara shafi na 249 a juz'i na tara shafi na 249 muslim ya fitar da shi a kitabul bir a babi na tara lamban hadisi na 6482 hadisi na takwas shafi na 335 Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wannan shine tankade da reraya wanda malam yayi daga karshe dangane da aqidun waɗancan batattu da ke bayyana mummunan zaton su ga Allah maɗaukin sarki Allah ya shiryar da mu bayan nan sai mala ya ce raddu alal na an manhajin salaf to kuma fa'anar raddi za a yi fata-fata ga waɗannan da suka karkace suka shagide suka bauɗe suka zame akan aƙidin salaf dama jama'a malam bai ɓoye maka bai ce raddu ala ahli shirki wal ilhadi za a yi raddi akan mushirkai da 'yan wuce gona da iri yasa akalla ba ka sara ba malam ya kwashe mana shafuffuka kusan goma ba abin da yake illa bayani dangane da maida masu da martani akan mummunar aƙidansu malam ya ce almunharifuna an manhajin salaf kaga karkatattu da suka bauɗe ma manhajin salaf fi asma'illahi wa sifatihi dangane da suna da siffofin Allah ne. to jama'a ku tsaka ku fahimci wannan karatun wasu ƙungiyoyi ne guda biyu al-mushabbiha akwai mushabbiha wal mu'attila da kuma mu'attila ka haddace wannan ko dai mushabbiha masu ƙoƙarin kamanta Allah da halittun shi ko mu'attila masu kore ma Allah abin da ya tabbatar maka shi waɗannan su ne batattu su kuma ahlu suna suna tsakiya suna tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar ma shi, suna tabbatar ma Allah abin da annabi ya tabbatar mai a bisa ingantattun hadisai sai ka sa ka'ida ingantattun hadisai saboda ko hadisan da ba inganta ba na farko malai ce za a fara bayani ne akan mushabbiha yace fa ammal mushabbihatu amma ka ga su mushabbiha fa shabbahu Allah bi khalqihi sun kamanta Allah da halittun shi sai ka ji mushabbihi yana cewa hannu irin hannun mutum kafa irin kafan mutum kuma gano duk abin da Allah ya tabbatar maka ya sai sarka siffantawa da siffan halittun Allah wa ja'alu sifatihi min jinsi sifatil makhluqina su mushabbiha sai suka rika fassara sukofin Allah da irin siffan halittun Allah wa zalika summu to da wannan ne wani zalika da wannan ne summu bil mushabbiha ake kiransu da cewa masu kamantawa mana masu kamanta Allah da halittun shi waɗannan batattu ne su ma kuna fahimtar wannan da kyau jama'a mala ya ce wa awwalu man qala hadhihi al farkon wanda aka fara samun ya faɗi wannan guguwar magana wa hisham ibn al-hakam ar-rafidi shine hisham dan hakam ar-rafidi wannan shi'a a karatu na gaba za mu zo muku da shi a cikin littafin fatwal hamawiyyatul kubra taƙiƙi da ta'alikin dr professor tuwejiri za ku ji gamsassun bayanai dangane da aƙidan 'yan shi'a waɗannan masu zagin sabon na 'yan zanga-zangan nan ne suna kamanta Allah ne da ɗan adam za ka ji ƙarara imamansu na shi'a suna cewa Allah irin mutum ne kuna gano wannan da kyau shi sa kake ganin za su iya haɗuwa da duk wani ɓatacci sau dama asalin aƙidan ɗaya ce ko fara millatan wahida mala ya ce wa bayan bunus sam'an at-tamimi da kuma wani taƙadari mai suna bayan ɗan sam'an at-tamimi allazi tunsabu ilaihi al-bayaniya wanda ake danganta mummunar aqidan nan na shi'a al-bayaniya ko kuma littafin al-farqu bainal karar mun gane wannan da kyau ko mala yace min ghaliyati shi'a yana daga cikin ƴan shi'a ne waɗanda suke ƴan wuce gona da iri mun gane wannan da kyau ko jama'a ku samu wannan littafin ku karanta shi alfarku bainal firaq wannan littafi yana ɗauke da bayanan miyagun aqidin 'yan shi'a gaba ɗaya mun gano wannan da karkasuwansu ko mun fahimci wannan da kyau ko domin in ka tashi za magana dangane da shi'a in misali a ce ɗan shi'a jagu yana gaban gabanka waɗannan duk na najeriya da nake gaya muku kaf ba san shi'a ba domin tambayin da zaka ma shi a farko shine ka tambaye shi bayan rasuwan Ali ibn Abi Talib shi a taka su gida nawa ne shi a taka su gida nawa ne to in ba sa aka yi ba zai shiru ne bai sani ba kuma gano wannan da kyau ko ku da muke karatu wannan littafin da ku shi ta gasu gida nawa ne bayan rasuwan ali eh gida gida 20 sha hudu nawa ne eh hudu nawa ne shi'a ta tafi gida uku ne akwai shi'a zaidiya zaidiya ta kasu gida nawa ta kasu gida uku akwai kaisaniya shi a kaisaniya ta kasu gida nawa gida biyu akwai imamiya ta kasu gida nawa gida sha biyar mun gano wannan da kyau ko to bayan su ne sai akwai gullatu su ne wanda suka kasu gidaje barkatai ina fatan mun gano wannan da kyau to su waɗancan zaidiya za ga akwai jarudiya su ma wani ɓangare ne na me na akwai buturiya da dai sauransu akwai sulaimaniya ga dai sunan iri iri iri iri duk in ka gama sai kuma a zo a bayyana maka karkasuwan su kansu waɗannan batattun imamiyya sannan a zo maka gullatu shi'a da dai sauransu kaf sai an gaya maka su to in ka san su to sai ka zauna lafiya ina fatan mun gano wannan da kyau a nan ne za ka ji an ce a cikinsu akwai al kamiliya sannan akwai muhammadiya sannan akwai bakiriya sannan akwai nawusiya sannan akwai shamsiya akwai umariya akwai ismailiya akwai musawiya akwai mubarikiya akwai kata'iya akwai hishamiya akwai shedaniya mun gane wannan da kyau shaitani zikiru shaitaniyati minhu haula atba'u muhammad bin nu'man ar-rafidi الملقب بشيطان الطاق كان في ja'far جعفر Sadiq shi wannan yaraye a zamanin Ja'far al-Sadiq ne wa asha ba'dahu mudda bayan rasuwan Ja'far al-Sadiq yaraye ya dade wa imamat ibnihi Musa وقطع بموسى بموت موسى وانتظر بعد كذا كذا كذا har zuwa ƙarshe sai ba ku samu littafin nan karanta za ku san ko menene ke tattare da su za ku ji wasu daga cikin bangarorin miyagun aƙidojinsu a nan ne malam zai tabbatar maka da cewa in ɗan shi ana ce maka mahadi ina hadil muntazar sai ka ce mahadin wanne za ka ji an tabbatar maka mahadi a wajen yadda ka ji karkasuwansu ko to kowane kaso suna da mahadinsu daban mahadin da ya sha bamban da na suwa ne aƙalla mahadi daban-daban guda tara ne kuma duka ya sha bamban da mahadin da annabi ya bayyana Allah ya sauwaka to shi wannan bayan ɗan sam'an a tamimi allazi sabu ila al-bayan min ci shi'a yana daga cikin shi'a masu wuce gona da iri masu faɗin mugayen maganganu jama'a karatun da zai biyo bayan wannan da izinin Allah za ku zo ku ji maganganun da suke faɗi sannan wannan muguwar aƙidan ta yi ɗaya da muguwar aƙidan da sufaye su ma suke faɗi sufaye 'yan ɗarika mafi yawanci wanda kuke gani a garuruwan ku jama'a bayan ɗarika ba ne kawai 'yan al'ada ne masu addinin iyaye da kakanni su bayan da rika bane irin waɗannan magangan ganin an zo ana faɗi kawai sai ga wani tsoho ya zo ya sa kanshi a cikin rikici sai ce wai da shi ake yi sai ce baba ya hakuri ta sallah dai kawai Allah ya ya karba kawai amma wannan karatun ya fi karfinka tunda kai tunda ka taso kowa san ba karatu kake yi ba ko mun gano wannan shi kuma karatu ba wai ana fahimtar shi bane da mutum ya dade a kawai in kayi ne kayi in baka yi ba kawai baka yi ba ko mun gano wannan to ai muna zaune da malam wane bai taɓa faɗi ba ne bai sani ba ne ina fatan mun gano wannan da ke waɗannan malaman da ke neman girma da sun sani da sun faɗa ko don su ƙara samun girma haka ne ko ba haka ba ne ba abin da suka sani Allah madaukin sarki ya sa mu dace malai ce fal mushabbihatu ghalo fi isbati sifat su mushabbiha nan sun wuce gona da iri wajen tabbatar ma Allah da sukofi ne hatta adkhalu fi zalika ma nafahu Allah wa rasuluhu mimma la yaliqu bihi wajen wai su tabbatar ma Allah ne har suka kai ga sun tabbatar da abin da bai dace da Allah ba suka tabbatar da abin da Allah da Annabi ba su tabbatar ba min sifatin naqasi na sifan naqasa in ka siffanta Allah da siffan dan adam ka naqasa shi ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira Allah ya bi karfin wannan abin da suke yi wa min haula daga cikin waɗannan batattu akwai Hisham bin Salim al-Jawaliki al-Jawaliki mala yace wa Dawud al hawaridi al jawaridi waɗannan duk batattu ne waɗanda ke siffanta Allah madaukakin sarki da siffan bayin shi za mu zo jama'a wannan katin za mu ɗauko shi ne daga farko ba kawai ana karanta ne mu cike wannan ɗan lokacin da ya mana saura ina fatan mun gano wannan da kyau akwai tambayoyin ku daidai da wannan karatu mala yace wa qala fallahu fi kitabihi mushabahatihi mushabahatihi li khalqihi wa naha an darbil amsal lahu fa qala ta'ala laysa kamithlihi shay'un hal ta'lamu lahu samia alam yakul lahu ku wa lam yakul lahu kufuwan ahad fala tadribu lillahi amsal duk waɗannan ayoyin za mu zo za mu bayani a kansu da yanda salaf suka fassara su in Allah maɗaukin sarki ya raya mu karatun da zai biyo bayan wannan Allah ya sa mu dace karanta waɗannan tambayoyi in ji me suke tafi da shi wanda yake cewa naji in an ambace sayyidina ali sai a ce karramallahu wajahu to malam me yasa a wannan kuskure ne ɗan shi a ne kawai suke faɗi saboda wuce gona da iri da ali da kowa radiyallahu anhu ake cewa ko mun gano wannan da kyau ku. da na aliyu da kowa da kowa an kira sunan shi cikin sahabbai radiyallahu anhu ake cewa wannan waje ahu bid'a ne wanda hatta wasu daga cikin malaman ahalus sunna sai ka samu a cikin littattafansu suna faɗi dalilin da ya kawo haka ko shine zama da suka yi gari ɗaya da 'yan shi'a 'yan shi'a na faɗi sai su ma wannan abin sai ya ja su sai suka rika faɗi ina fatan mun gano wannan da kyau amma bid'a ne wannan ba daidai ba ne wai da gaske ne an halicci duniya don annabi in jiwa Allah ya duniya ne dan ne don abota mashi Allah da kan shacin alkur'ani ya karyata cewa an yi duniya don annabi ya ce wal arda wa za'aha lil ana ko ba ne, bane rahman ƙasa duniya wa za'aha Allah ya yi ta ne lil anami saboda halittun shi da yi, su mu su tsuntsaye su dabbobi su kwari fiha fakihatun wan nakhlu zatin akmam wal haqqu dhul asfi war sai Allah ya cika saboda mu kai kuma dan adam sai ya ce wasana'atuka li nafsi duk waɗannan abubuwan su yi maka hidima kai kuma kai ma Allah hidima annabi ya ce a hadisin muslim yana na cikin riyadu salihina da duniya ta kai darajar fiffikin sauro a wajen Allah da kafiri bai sha makwalwar ruwa ba yanzu ku yan bid'a da ke cewa an yi duniya dan annabi ashe darajar annabi da kai fiffikin sauro a wajen ku ba annabi ya wuce wani mushen akuya ya ce da duniya ta kai darajar mushen akuyan nan da kafiri bai samu kaza ba annabi yana misalta duniya ba bakin komi ba ne sai rika kamanta ta da mushen akuya da fiffiken sauro amma ɗan bid'a saboda ya raina annabi sai ce wai an yi duniya don annabi kuma annabi ya ce a duniya mal'una mal'unun mafiha duniya tsinanniya ne abinda ke cikinta ma tsinanne ne banda malami da malami da kaza da kaza da ɗalibi da sauransu ashe ku yan bid'a nan abu ne za a yi dan annabi nan abu hadisan nan kaf suna cikin riyadu salihina kafin su kuma hadisai ne cikin bukhari da muslim annabi ya ce duniya tsinanniya ce ya ce duniya ba ta kai darajar fiffiken sauro ba duniya ba ta kai darajar me ba mushen akuya yawa kuma a hankalce mutum ne ya ce ya yi abinci don kai sai kawo abincin ya ba mutane sai da suka kusa cinyewa sai ya kira ka don Allah don kai ya yi ka fara ci loma ɗaya lowa biyu kuma ya ce tashi ka tafi ku ci gaba da ci don kai ya yi don Allah ka kalli duniyar nan sanda aka yi mutuwa mutane sun tare ɗauruwan shekaru sun rayu a cikinta annabi ya zo shekara 63 aka ce kuma ya tafi sauran mutane su gaba da ci kuma ashe ba don shi aka yi ba wa ma khalaqtul jinna wal insa to shine ake musu wajen zama wal arda da'aha lil ana yasa masu cewa an yi duniya dan annabi sai a hakura a koma makaranta eh eh don Allah ka faɗakar da mu akan luwaɗi a luwaɗi kowa ya san mummuna abu ne da me yi da wanda ya san ana yi shiru kowa ya san mummuna abu ne shi yasa jama'a ku haƙura ai muna nan a cikin karatu na tafsiri za mu zo bayani dangane da luwaɗi da kuma hukuncin shi sannan a cikin karatunmu na a muslim ai mun kusa kun gane wannan da kyau jama'a shi yasa ba a cewa wane yana luɗu luɗu sunan annabin Allah ne Iyan ita ce luwaɗi a ce wane suna luwaɗi ina fatan mun gane wannan da kyau amma ba cewa ne yana lulu ba lulu ya sunan annabin Allah Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin sake to zama za mu saurara da sai in Allah madaukin sarki ya rayar da mu karatun da zai biyo bayan wannan cewa annan muke cewa fasbalaka Allahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum